jama'a ta kwantar da hankalinta don wato masu hannu da shuni sun tara kamar miliyar 300 a bankin jadda bankin islamiyya ta development suna jadda ba a aljihu na suke wa gindin gado na suke ba jadda suke na biyu to shi ne a duba waɗannan abubuwa na opvn da abin da suke taimaka duka a kayakin noma da suke central da provisionement kawai waɗannan a yi min su jimillansu a haɗa duka mu gani in ba maganan da nake cewa in ba haka ba ne abin da nake fata wanda yake da sha'anin arzikin ƙasa sunansa minista na finance a gayyato shi ya zo ya zauna ya faɗi nawa ne mun ka bari don shi kaɗai ne ya sani wannan kuma shi kaɗai ne da ke da hujan wannan magana ba na president ba ne a yi audit gaba ɗaya ran da na sauka nawa na bari audit ɗin nan muna fatanta don 'yan ƙasa su san abin da na bar musu su da sun ka ɗauka su yayi kamata su ce ga abin da an ka bari ga abin da mun ka iske su gaya ma al'umman nijar ga abin da president tanja ya bari a ranar da mun ka sauke shi shi ne daidai ko ba shi ba ne haka nan ne don tilas ne 'yan ƙasa su san arzikinsu